Malam Abdullahi Dayi Rubula ya ja hankalin 'yan siyasar ƙasar nan da su mai da hankali wurin kula da haƙƙin da yake kansu na ba da ababen da ya kamata ba wai ɗaukar yara bangar siyasa ba ana ba su miyagun ƙwayoyi suna ta'addanci da irin abin da bai kamata ba ya ce hakan ba daidai ba ne. Sannan duk abin da muka aikata na aiki da yadda muka ah, mu'amalanci wasu ah, Allah zai tambaye mu a kai. sannan duk abin da muke nema ya zama a wurin Allah muke nema ba ta hanyar wulakanta ko tozarta wani ba. Malamin ya kara da cewa yan siyasa suna ɗaukar 'ya'yan suna sa su makarantu masu tsada suna barin 'ya'yan mutane suna bangar siyasa suna harkar jagaliya sara suka wanda haka ba daidai ba ne wani ma lokaci yan siyasar suna ba wa yaran turin mota ne a kuma ta da mota a barsu da kura da hayaki. Kamata duk abin da muke yi muna tuna cewa bayan wannan rayuwa akwai wata bayan duniyar kuma akwai kiyama. sannan duk abin da muka aikata na aiki da yadda muka mu'amalanci wasu Allah zai tambaye mu akai Na ji ta bakin wasu matasa, Alhajin Baba da kuma Alhaji Sani na Alhaji Hamza da maturu ga yadda suke cewa. Hankalta akan siyasan nan da zamu har ka zo ka yi bangar siyasa sai an kafa gwamnati mutum ya zo kawai gidansa in ka zo ma a kore ka ka kasa amfana da ita. Ya kamata mu waye demokradiyyar duniya ba haka take ba Dimokuraɗiyar duniya ka fito ka yi zaɓe ka zaɓi wanda kake so shine ci gaba su ma su fito a zaɓe su zaɓen shugaba na gari shine ci gaba a gare mu ba yi masa banga ba wanda su ma Sale mai shayi na yanawa da kuma Adamu Sale wasu matasa ne 'yan siyasa a jihar Yobe sun bayyana irin takaicinsu na ganin yadda wasu matasan suke kasancewa ana amfani da su a bangar siyasa. Ina ba wa 'yan uwana matasa shawara akan harkokin siyasa na yau wanda muke ciki wanda ana amfani da mu da damar mu ake amfani kuma ake zuwa ana jefa mu cikin wasu abubuwa na rabe-raben kayuka yau mun yi fada da wancan gobe mun yi fada da wannan kuma duk akan bangar siyasa ba akan wani abu ba daga ƙarshe sun shawarci dukkanin al'ummomi su kasance masu kula da sanin ya kamata a daina fadawa barangar siyasa na sara suka hakan bai dace ba ƙarshen rahoton kenan a doya labaran libati daga damaturu jihar yobe